nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya Niger, jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba an wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da ki akwai shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai shirin nan na kisoshin rayuwa sannan akwai shirin najil balaga shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu masu zanga-zanga mafi yawan kasashen turai sun buƙaci kasashen duniya su dakatar da kisan kiyashi a gaza ministan gine-gine hanyoyi a ƙasar iran tana ƙasar iraki don kula da aikin layin dogo da ake tsakanin kasashen biyu sannan za ku cewa an gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a kudancin ƙasar lebanon duk tare da barazanar da hamjikasar isra'ila take yi yanzu kuma ga cikakkun labaran dubban ɗaruruwan masu zanga-zanga a biranen berlin paris da kuma stockholm na ƙasashen turai sun wato buƙaci gwamnatocin ƙasashen su su kawo ƙarshen kisan kiyashin da hamkasa isra'ila take yi a gaza su kuma tabbatar da cewa abinci ya isa gaban falasinawa a tsakiyar zirin gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto masu zanga-zangar sun kira gwamnatocin ƙasashensu su dakatar da bawa hamci kasar isra'ila makamai da take kisan falastinawa da su a birnin berlin na kasar jamus dubban jamusawa sun haɗu a dandalin oriene plus inda suke rera taken abawa falasinawa 'yancinsu hamci kasar isra'ila 'yar ta'adda ce kuma gwamnatin jamus ta dakatar da tallafin da take bawa hamci isra'ila labaran sun ƙara da cewa hatta mutanen ƙasar jamus 'yan asalin yahudawa sun fito sun bayyana cewa ba da sunansu hamshi isra'ila take kisan kiyashin da take yi a gaza ba a birnin paris na ƙasar faransa kuma masu zanga-zangar suna faɗar cewa ba wanda yake da ikon wato mamayar wata ƙasa ko kuma ta al'umma sannan ta buƙaci al'umman ta bar ƙasarta ta asali wasu daga cikin masu zanga-zangar suna faɗar shi'arin cewa hamjiksa isra'ila mai aikata laifin yaƙi ne haka ma shugaba macron yana da hannu cikin laifukan da hamjiksa isra'ila ta aikata ministan gina hanyoyi da ci gaban ƙasa na jumhuriyar musulunci ta iran farzane sadiq ta ziyarci ƙasar iraki don bin diddigin aikin layin dogo da ake ginawa tsakanin ƙasashen biyu wato daga garin Chalamce na ƙasar Iran zuwa birnin Basra na kudancin ƙasar Iraki. Farzane Sadiq ta isa birnin Bagdaza a jiya Asabar inda mataimakin ministan sifili na ƙasar Iraki da kuma jakadan ƙasar Iran a Bagdaza suka yi mata maraba. Ministan ta ziyarci inda sojojin Amurka suka kashe kwamandan yaƙi da 'yan ta'adda wato Janar Qasim Suleimani Shahidi. da kuma mahdi al a cikin watan janairun shekara ta 2020 farzane sadiq za ta gana da firaministan ƙasar iraki muhammad shia a sudani da wasu jami'an gwamnatin ƙasar ta iraki sannan za ta ziyarci aikin wato shimfiɗa layin dogo mai tsawon kilomita 33 wanda ƙasashen biyu suke yi don haɗa garin calamce da birnin basra na kudancin ƙasar iraki wanda zai ba wa miliyoyin 'yan ƙasar iran damar ziyarar wurare masu tsarki a kudancin ƙasar iraki musamman a ranakun 40 na imam hussein salam tun shekara ta 2014 ne dai ƙasashen biyu suka so kammala aikin amma 'yan ta'adda suka hana aikin tafiya sannan aka sabonta yarjejeniya a shekara ta 2023 wanda ake sa ran aikin zai kammala kuma a fara aiki da layin dogon a cikin wannan shekarar da muke ciki mutanen ƙasar lebanon sun gudanar da zaɓukan larduna a kudancin ƙasar a ranar asabar da ta gabata wato a jiya inda duk tare da barazanar tsaro da ake fama da shi a kudancin ƙasar lebanon ɗimbin mutane sun fito don kaɗa ƙuri'unsu a zaɓukan larduna da aka gudanar a jiya asabar jiragen yaƙi hamsin kusa isra'ila dai sun ci gaba da yin lugudan wuta na bama-bamai a kudancin ƙasar lebanon duk tare da yarjejeniyar ta buɗe a juna wuta wanda suka cimma da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a ƙarshen shekarar da ta gabata kafafen yada labarai sun nakalto mutanen suna zaɓe a garin juwayya da ke kilomita goma sha biyar kacal kan iyakar ƙasar da falastinu da aka mamaye sun ce ba sa jin tsoro hamji ƙasar isra'ila za ta kawo hari ko kuma ba za ta kawo ba suna aikin da ya zama wajibi a kansu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran ƙasashen rasha da ukraine sun yi musayar fursunonin yaƙi a tsakaninsu a jiya asabar irinsa na farko tun lokacin da aka fara yaƙin shekaru uku ko shekaru fiye da uku da suka gabata inda kowace ƙasa ta ba da fursuna dubu wato ɗari uku da casa'in kowannensu sannan ana shirin za a ƙara wato musayar fursunoni a nan gaba. musayar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar rasha ta yi gudun wuta a birnin odessa na ƙasar ukraine inda ta lalata kayakin makaman yaƙi da kuma wasu rumbunan aje makamai a birnin a makon da ya gabata ne wato ƙasashen biyu suka gudanar da taron tattauna na sulhu a birnin istanbul na ƙasar turkiyya inda suka amince su saki wato fursunoni 390 a kowane bangare kuma ana sa ran nan gaba kasashen biyu za su sake haɗewa ko kuma su tattauna don wato ganin samun ci gaba wanda zai kawo ƙarshen yakin kwata-kwata sannan za su cewa jaridar the hill ta ƙasar amurka ta gargaɗi shugaban ƙasar amurka donald trump kan kaiwa ƙasar iran hare-hare ko kuma yaƙi jaridar the hill ta ce iran ba ƙasa ce wacce take kan gwamnatinta take kan faduwa ba bellinta ta yi zaton cewa in ta kamata hari za ta faɗi jaridar ta ƙara da cewa ƙasar iran ba ƙasa ce wacce wato za a farmata a kada gwamnatinta a lokaci guda ba har ila yau ta ƙara da cewa kada a trump ya sake wato yin kuskure iri wanda saddam hussein ya yi a shekara 1980 inda ya farwa ƙasar iran da yaƙi sai da aka shafe shekaru takwas ana fafatawa tare da ƙasar iran kuma ba tare da iraki ta samu nasara a kanta ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin ba labarai, bai da shi akwai shirin na kun san, sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai shirin kisoshin rayuwa sannan nahjil balaga sai kuma shirin na ƙarshe wato kidakidan iraniyawa. Da wannan kuma muke cewa a yi ni lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan rahoton da tashar talabijin na haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta watsa cewa jami'an tsaron gwamnatin Yahudawan Sahiyoniya suna ganin dama da ta dace don kulla yarjejeniya da ƙungiyar mayar musulunci ta Hamas da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. tashar talabijin ta sha biyu ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa rahoton cewa akwai matsaya ɗaya tsakanin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dangane da yiwuwar cimma yarjejeniya da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas don sako fursunonin da ake tsare da su a yankin zirin gaza yayin da wani memba na majalisar dokokin isra'ila kenneth ya ce firaministan isra'ila benjamin netanyahu na yi yin watsi da duk wata mafita da aka samar tashar talabijin ɗin ta isra'ila ta nakalto wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba cewa babban hafsan hafsoshin sojin isra'ila iyel zamir ya bayyana a wata tattaunawa ta sirri cewa matsin lamba na sojoji ya haifar da yanayi mai kyau na komawar fursunonin yahudawan sahiyuniya waɗanda aka yi garkuwa da su gidajensu kuma dole ne gwamnatin isra'ila ta yi amfani da damar da ta samu samu domin ci gaba da kulle yarjejeniyar sakin su cikin lumana tashar ta bayyana cewa waɗannan kalamai na zamir sun zo ne bayan matakin da Netanyahu ya ɗauka na janye tawagar masu shiga tsakani ta haramtacciyar ƙasar isra'ila daga birnin doha da kuma taurin kai da tsagiranci da ya nuna a bainar jama'a tashar ta kara da cewa duk da haka akwai yarjejeniya tsakanin jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cewa za a iya cimma yarjejeniya a halin yanzu cikin sauki da za ta kai ga sako yahudawan sahayoniya cikin aminci a ranar alhamis ne benjamin netanyahu ya yanke shawarar jinye daukacin tawagar haramtacciyar kasar isra'ila da ke tattaunawa a birnin doha fadar mulkin kasar qatar saboda dagewar da shugaban kungiyar hamas halil alhayya ya yi na samun lamuni daga amurka domin kawo ƙarshen yaƙi a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar a cewar majiyar tashar ta ce sakamakon rugujewar tattaunawar gwamnatin isra'ila na shirin faɗaɗa yaƙi da ake yi a zirin gaza a gefe guda kuma memba na majalisar dokokin isra'ila kenneth ofa kasib ya ce yarjejeniyar musayar na kan teburin da za a iya kaiwa ga sakin dukkanin fursunonin yahudawa a lokaci guda kasif ya jaddada cewa Netanyahu yana rusa duk wata mafita kuma dole ne Yahudawan sahayuniya su bijire wa gwamnatin kisa da kin amincewa da munanan manufofinta kuma Yahudawa ba za su zama makamai a hannun azalimi ba kamar yadda ya faɗa. a nata bangaren jaridar ma'arif ta haramtacciyar kasar isra'ila ta nakalto gashin baskin tsohon mai shiga tsakani na haramtacciyar kasar isra'ila na cewa da gangan netanyahu ke kawo cikas da yarjejeniyar na manufofinta kuma yahudawa ba za su zama makamai a hannun azalimi ba kamar yadda ya faɗa a nata bangaren jaridar ma'arif ta haramtacciyar kasar isra'ila ta nakalto gashin baskin tsohon mai shiga tsakani na haramtacciyar kasar isra'ila na cewa dangantan yahu ke kawo cikas da yarjejeniya da kungiyar hamas saboda dalilai na siyasa amma ba tsaro ba baskin wanda ya shiga shawarwarin yarjejeniyar gilat shalit a shekara ta 2011 ya shaida wa jaridar ma'arib cewa amurka ta bai wa gwamnatin isra'ila tabbacin da zai iya ba da damar kawo ƙarshen faɗan da ake yi amma netanyahu ya yi watsi da ta yin a ranar talata na Tanyahu ya ba da umarnin dawowar manyan jami'an tawagar isra'ila waɗanda suka shafe kusan mako guda a birnin dauha kuma ma'aikatan fasaha ne kawai suka rage a ranar alhamis ne ya bayar da umarni a dawowarsu da sauran mambobin tawagar tawagar shiga tsakanin gwamnatin isra'ila a dauha ta hada da jami'an soji da hukumar tsaro na shimbat da tawagar ofishin netanyahu a ranar laraba a taron manema labarai na farko da ya yi tun watan disamban bara na tanyahu ya jaddada aniyar sa ta cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta na wucin gadi da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas tare da gindaya sharuɗan da ba za su taɓa yiwuwa ba ga yunkurin falasɗinawa na kawo ƙarshen yakin ciki har da tilastawa falasɗinawa yin gudun hijira daga zirin gaza zuwa wasu ƙasashen waje Netanyahu ya ce idan suka ba da damar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi don dawo da wasu ƙarin Yahudawa da aka yi garkuwa da su ya jaddada shirinsa na amincewa da tsagaita buɗe wuta na wucin gadin. ya kara da cewa sun rigaya sun cimma da dama daga cikin manufofin yakin amma har yanzu aiki bai kare ba sun kawar da dubun dubatar yan gwagwarmaya da ya kira su da 'yan ta'adda da kuma kashe manyan shugabannin kungiyar hamas musamman kumanda muhammad sinwar ya ci gaba da cewa kwana uku da suka wuce ya ba da umarni tare da haɗin gwiwar ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kenz don fara wani sabon salon yakin yana mai nuni da wani gagarumin farmakin ƙasa na gideon wagons a arewaci da kudancin gaza a ƙarshen wannan mataki dukkanin yankunan gaza za su kasance ƙarƙashin ikon tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma za a kawar da ƙungiyar hamas gaba ɗaya a cewarsa ko kun san. Rahim masu sauraro yau litinin biyar ga watan hordor shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da 28 ga watan zulkaida shekara ta 1446 hijira ga Mariya. har ila wacce ta yi daidai da 26 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan hordor shekara ta 1287 hijira shamsiya aka gano samuwar man fetur a karon farko a ƙasar iran a wani wuri da ake kira masjid suleiman da ke kudu maso yammacin ƙasar iran rijiyar man fetur ta farko wacce aka sami ɗanyen man fetur a cikinta tana da zurfin mita 600 ƙarƙashin ƙasa sannan man ya ɓuɓɓuga daga cikin rijiyar ya cika ta har zuwa mita 25 kacal daga doron ƙasa tun daga lokaci ne dai aka fara haƙar ɗanyen man fetur a wannan garin sannan ya zuwa yanzu an haƙa rijiyoyi 250 a garin wanda kuma ake samun ɗanye man fetur a cikinsa garin masjid suleiman dai yana da ma'adinai da dama banda shi man fetur tare da wannan iran tana da iskar gas wanda yawansa ya kai ga ita ce na biyu a duniya bayan ƙasar rasha masu sauraro ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta wata 26 ga watan mayan shekara 1972 miladiya kasashen amurka da tarayyar soviet na lokacin sun kulla yarjejeniyar rage yawan makamai masu hatsari da suka mallaka wanda suka sanya mata suna salt na ɗaya kalmar salt dai dunkulewar kalmomi da suke nufin strategic arm limitation talks wanda kasashen biyu suka fara sanyawa hannu a shekarar 1969 miladiya sai kuma a ranar 26 ga watan man shekarar 1972 kasashen biyu suka rattafa hannu kan yarjejeniyar rage yawan makaman da suke kerawa kuma masu hatsari wanda suka hada da makamai masu linzami masu cin gajeren zango da kuma wanda ake dora makaman nikiliya wanda suke iya keta tekuna su tsallaka su zuwa wurare masu nisa. shugaba richard nixon na ƙasar amurka da kuma takwaransa na tarayyar soviet leonid brezhnev na lokacin ne suka rataba hannu a kan yarjejeniyar ta salt 1 yarjejeniyar salt da ta hada hada rage yawan damdamalin cillawa na makamai wa'anda kasashen biyu suka mallaka yarjejeniyar salt ta lokacin tana da lokacin karewa na shekaru biyar bayan sanya mata hannu wato zuwa shekarar 1977 amma tun kafin ta mutu shugabannin kasashen biyu sun sake haduwa a shekarar 1974 inda suka tsawaita ta zuwa wasu shekaru biyar amma a shekarar 1979 miladiya shugaba jimmy carter na kasar amurka ya karbi takaddun wannan yarjejeniyar a daga hannun majalisar dokokin kasar amurka ya kuma ci gaba da kera makamai masu linzami tare da tarayyar sobir har zuwa wargajewarta a shekarar 1991 miladiya daga nan sai amurka ta ɗauki cewa ba kuma wata ƙasa da ta isa ta yi gasa da ita a duniya a yawan wa'annan makamai da kuma inganta su wato a yawan barnan su masu sauraro ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta wato 26 ga watan man shekarar 1981 miladiya aka kafa ƙungiyar ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa ƙasashen da sun hada da saudiya kuwait oman bahrain da kuma haɗaɗɗen daular larabawa wato uae manufar kafa ƙungiyar dai sun hada da samar da tsaro a tsakanin ƙasashen ƙungiyar don tunkarar duk wata barazana ta tsaro daga ƙasashen waje. har ila yau akwai bunƙasa tattalin arziki da kuma harkokin siyasa a tsakanin ƙasashen ƙungiyar shugabannin ƙungiyar khalij kamar yadda ake kiransu da larabci dai sukan haɗu sau biyu a kowace shekara sannan ƙungiyar tana gudanar da taro bayan kowane watanni shidda sai dai ganin yadda ƙasashen gaba ɗaya suka dogara da ƙasashen yamma don tabbatar da tsaro a yankin da kuma ƙasashen su ba wani ci gaban a zo a gani wanda suka samu wanda suka cimma tun kafa kungiyar musamman abin da ya shafi kera makamai cikin kasashen su da kuma kula da kayakin da suka shafi tsaron ƙasa duk suna hannun manya-manyan kasashen yamma musamman amurka wa'anda suka yi ba bakere a cikin harkokin wa'annan ƙasashe. kasashe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 145 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan mayan shekara ta 1880 miladiya wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna charles lios ya gano ƙwayoyin cutar da suke haddasa cutar malaria charles ya yi karatun likitanci a wata jami'a ƙasar faransa bayan ya karɓi shahadarsa sai ya shiga soja daga nan kuma aka tura shi zuwa ƙasar algeria a lokacin ƙasar da turawan faransa suke a mulkin mallaka inda ya sami damar bincike dangane da cututtuka daga ciki hada cutar malaria wacce take ɗauke rayuka mutane da dama a duniya a binciken da charles ya yi dai ya gano cewa ƙwaro wacce ake kira soro ce take sanya wa mutane cutar malaria sai dai ba kowane sauro ne yake ɗauke da malaria ba sannan bayan ta sanya kwayar bakteriya na malaria a cikin jinin mutum sai kwayar cutar ta ci gaba da hayayyafa tana ƙara yawa a cikin jinin wanda ya kamu da cutar cutar malaria dai tana da zazzabi mai tsanani kuma ta kansa wanda suka kamu da cutar su suma musamman yara ƙanana hanyar rabuwa da cutar malaria ita ce hanyar rabuwa da cutar malaria in ji charles ita ce wato kashe sauro da magungunan kwari da kuma zama a wuraren da babu damshi saboda sauro na hayayyafa a irin wannan wurare. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci a yau da yadda Allah za mu shiga cikin darasi na 159 wanda idan masaure ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji irin tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokin saramin dangane da irin gwagwarmayar da marigayi imam khomeini ya yi a kasar iran a lokacin mulkin sarki sha da kuma yadda gwamnati a wancan lokaci ta ɗauki matakan tsaurarawa wato hana shi gudanar da lacuci da kuma bayar da ilimi a cibiyoyin ilimi da ke kasar iran lamarin da ya kai ga korashi zuwa kasashen turkiya da kasar iraki daga bisani kuma yanayi kasar faransa domin jin yadda wannan gugurmaya ta kasance ta imam khomeini a yau za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin akan hakan amma kafin nan sai mun fara da sauran kalmomi kamar haka sal shekara dur nesa خارج وجن مبارزه گوگرمیا او ادامه میداد شی یا چی گبا حدود کیمانن چهارده سال شکرو گم شهرو بذر تکی آگاهی ویردکی بیداری پرکروا مردم متانی او می پاشید شی ینا تایروا چگونه یایا او آمد شی یازو وقتی که لوکچن دا اوج آن رسید یکی قولولوا شاه سرکی او رفت شی یا تپی ده روز کوانکی گوما قبل kafin firuzi samun nasara Enqilob. juyi Enqilob islami juyin musulunci u bozgast shi ya dawo film fim omadan zuwa kami kaɗan man dide am ni na taɓa gani استقبال از تربه دگه ایشان سو بینظیر مرس مثل تو پدرم پینا شیراز برن شیراز او آمده بود شی یازو خاطره ابین تناوه خوش میکاو آن روزها چند رانوکو او دارد شی ینا بزرگترین مپی گرما رویداد abubuwan که که قرن قرنی Ƙarni. Bistom. آنها خانده اند سو سنتبه کرن تاوه دین الدینی آن زنده کرد شی یا رایا نه تنها باوی کوی با بلکه آ هر ما جهان دنیا تحت تأثیر قرار داد یای تأثیری نو ایرن حکومت گمنتی آن تعیین شد ان اینا شی نظام ساری جمهوری اسلامی جمهوریر مسلمچی او پیشنهاد کرد شی یا گباتر شاوره تیه ta همه پرسی jin ra'ayin جماعه آنها رأی دادند سو sun آنها انقلاب کردند سو سنی جویی گمنتی مورد نظرشان وندا سکی سو بیش از پیدا 98 درصد کشی چسا اند تکوز سکن داری رای قرعه مثبت ونده ی دیدی آنها دادند سو سنبایر به همین خاطر saboda haka hambare tare pushtiban mai goyon baya anha hastand su suke to madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu ji ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da Ramin a cikin harshen Farisanci پس امام خمینی سالها از ایران دور بود و از خارج از ایران به مبارزات خود ادامه میداد. بله امام حدود 14 سال از ایران دور بود اما همواره بذر آگاهی و بیداری را در مردم می پاشید امام خمینی چگونه به ایران آمد؟ وقتی که مبارزات مردم به اوج خود رسید شاه از ایران رفت پس از آن ده روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی به ایران بازگشت فیلم هایی از آمدن امام خمینی به ایران دیدم استقبال مردم از ایشان بینظیر بود بله پدرم هم از شیراز برای استقبال از امام خمینی به تهران آمده بود او خاطره خوشی از آن روزها دارد چرا انقلاب اسلامی را بزرگترین رویداد ایران در قرن بیستم خواندهاند برای اینکه انقلاب ایران دین را زنده کرد و نه تنها ایران بلکه جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد پس از پیروزی انقلاب چگونه نوع حکومت ایران تعیین شد؟ امام خمینی نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و مردم طی یک همه پرسی به آن رأی دادند. پس مردم ایران خودشان انقلاب کردند و بعد هم به حکومت مورد نظرشان رأی دادند. بله، بیش از 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پس به همین خاطر است که مردم ایران همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی هستند To madalla yanzu kuma ga tattaunawar tare da tarjama a cikin پس امام خمینی سالها از ایران دور بود و از خارج از ایران به مبارزات خود ادامه میداد. کنن امام خمینی سوان شکرو یا کسان چینی نیسا daga ایران ایران کسی گبار بله امام حدود 14 سال از ایران دور بود اما همواره بذر آگاهی و بیداری را در مردم می پاشید. امام کیمانین شیکرو گوم شا هدو یا کسنچه نیسا د ایران اما کوما ا لوکچی گودا ینا سکه کوماجی د فدکر و ا سکانین متانه امام خمینی چگونه به ایران آمد امام ت یه داوو ایران وقتی که مبارزات مردم به اوج خود رسید شاه از ایران رفت پس از آن ده روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی به ایران بازگشت a lokacin da gugurmayar mutane ta kai ƙololuwarta sarkin iran ya fice bayan nan kwanaki goma kafin samun nasarar juyin juhali na musulunci Imam Khomeini ya dawo Iran. فیلم هایی از آمدن امام خمینی به ایران دیدم استقبال مردم از ایشان بینظیر بود na ga wasu fina-finan dawowar imam Khomeini iran lokacin tarbar da mutane suka yi masa maras misultuwa بله ham as از شیراز برای as imam امام خمینی به تهران آمده بود u خاطره خوشی از آن روزها دارد ای mahaifina ma ya zo Tehran daga birnin Shiraz domin tarbar Imam Khomeini. Yana jin daɗin tunawa da waɗancan ranaku. چرا انقلاب اسلامی را بزرگترین رویداد ایران در قرن بیستم خانده اند؟ می سنگه کلن جوین جوی حال مسلم چی ایران اما زین ابو مپی گرما ده پارو از کن قرنی برای اینکه انقلاب ایران دین را زنده کرد و نه تنها ایران بلکه جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد سبودا جوین ایران ya raya addini ba wai kawai a Iran ba, a'a hakan ya yi tasiri ma پس از پیروزی انقلاب چگونه نوع حکومت ایران تعیین شد؟ باین نصر جویی تایا اکا بینا گمنتی امام خمینی نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و مردم طی یک همه پرسی به آن رأی دادند. Imam Khomeini ya gabatar da shawarar kafa tsarin musulunci kuma mutane sun zaɓi hakan bayan gudanar da ƙuri'ar raba gardama. پس مردم ایران خودشان انقلاب کردند و بعد هم به حکومت مورد نظرشان رأی دادند. کنان متنان ایران سو سکه ی جویی ده کنسو باین نم کما سکه عذابی گمنتن دسکی سو. بله بیش از 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. ای سما کشی چس این دا تاکوز چکین داری نمو تانی سنزا بی گونه پس به همین خاطر است که مردم ایران همواره پشتیبان نظام جمهوری اسلامی هستند. کنان سبود بده هکنه مطانه ایران سکی گویم باین جمهوری مسلمچی تو مهد an ji dai da wannan tattaunawa ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da irin gugurmayar da marigayi imam khomeini ya yi da kuma yadda ya kasance a cikin gudun hijira bayan da gwamnatin sarki sha ta tilasta shi barin kasar da kuma yadda ya dawo kasar da yadda ya jagoranci kafa gwamnatin musulunci wadda aksarin mutanen kasar suka amince da ita idan allah kai mu a shirin gaba za a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa amma kafin wani lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan kuma muhammad amin ibrahim kyawa ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stan Stan na Atullah Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro don kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata. a kuma cikin sirar fatimatu zahara salamu alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi salam shugabannin samarin aljanna da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana abin da zahra salamu alaiha ta faɗawa matan muhajirun da ansar wanda suka zo wajenta bayan hudubarta a masallacin mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wasallam mun ji har ilawa irin zubar da jinin musulmi da aka yi bayan da sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka yi watsi da ahlul baitinsa sallallahu alaihi wasallam musamman aliyu dan abi talib alaihi salam suka zaɓi khalifofin da suka gabace shi musamman kuma bayan kisan khalifa na uku usman bin affan da kuma yaƙe-yaƙen da suka auku a jamal da siffin da nehrawan a lokacin khalifancin amirul mu'minin ali ibn abi talib na tsawon shekaru hudu a yaƙe-yaƙen nan guda uku dai da suka ɗora wa amirul muminin salam an kashe mutane kimani dubu ɗari da hamsin banda haka bayan da muawiya da abi sufiyan ya sami iko a ƙasar sham da wasu yankuna a cikin daular musulunci ya aika sojojinsa suka yi ta kashe mutane wanda suke ƙarƙashin ikon amirul muminin salam sannan bayan haka a zamanin banu umayya da abbasiyawa wanda suka zo daga baya sun kashe musulmi da dama don kare kujerar sarautarsu a yakin hurra ga misali a lokacin da mutanen madina wanda suka yi tawayewa ya da mu'awiya bayan ya kashe imam hussein a.s. da sahabbansa a karbala yazid da mu'awiya ya halatta wa sojojinsa madinan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na kwanaki uku ya ba su damar su yi abin da suka ga dama a lokacin don haka sojojin suka shiga gida-gida a madina suna kashewa suna kuma kwace dukiyoyinsu suka kuma yi wa matansu kimani 300 fyaɗe suka kuma kashe na kashewa suka kuma kwace dukiyoyinsu wanda haka matan madina bayan wannan yakin sun haifi shegu kimani dubu guda a shekarar wa'anda ba a san iyayensu maza ba daga ƙarshe mun ji yadda muslimu ɗan okuba ya tara mutanen madina ya tilasta musu bai'a a matsayin bayan yazid da mu'awiya kuma a dole suka yi hakan wannan duk sakamakon kuskuren da suka yi tun bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ƙauracewa iyalan gidansa a shugabancin al'ummar musulmi daga ƙarshe muslimu ɗan ukuba ya wuce zuwa makka inda a can ma ya zubar da ƙarin jinin musulmi ya zubar da jinin abdullahi ɗan zubair wanda yake iko da hijas a lokacin wanda kuma ya sami mafaka a ɗakin kaba don kare kansa da kuma kubutar da kansa daga sojojin muslimu dan ba amma bai tsira ba don sojojin muslimu dan ba sun ƙona ɗakin kaba a kansa suka kuma ƙwace garin makka daga hannunsa wannan banda abin da hajjaj dan yusuf a sakafi gwamnan abdulmalik dan marwan ya yi a garin kofa na ƙasar iraki idan mutum ya karanta irin kisan kiyashin da hajjaj dan yusuf a sakafi ya aikata iraki sai ya gane cewa babu inda aka taɓa yin kisan kiyashin da aka yi a iraki a lokacin malaman tarihi sun bayyana cewa hajjaj ya kashe mutane akalla 120 ko kuma 130 wanda mafi yawansu shi'an aliyu da abi talib salam ne saboda munin abin da hajjaj dan yusuf a tsakafi ya yi a iraki ya kai ga umar dan abdulaziz ɗaya daga cikin sarakunan bani umayya yake cewa da dukkanin al'ummu suka zo da mafi muninsu a ranar kiyama sannan mu kuma muka zo da hajjaj da murin rinjaye su wannan yana magana a kan cewa ko da an zo da fir'auna da lamaruzu ko bukutu nasar wa'anda suka shahara a kisan mutane a duniya to da abin da hajjaji ya yi da mutanen iraki musamman shi'ar amirul mu'minin ali ibn abi alayhi salam da sun rinjaye da hajjaju dan yusuf a thaqafi wani malami da ake kira asim ya ce hajjaju bai bar wata ko kuma wani hurumi ga allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ba su face ya keta shi wannan kaɗan kenan daga cikin abin da zahra salamun da alaiha ta ba da labarinsa a maganarta da matansa bai kafin wafatinta salamun da alaiha na musibin da za su fada musulmi bayan kuskuren da suka yi na rashin taimakawa ahlul baiti alaihi salam ko kuma dai kauracewa shugabancinsu bayan fatin manzon Allah sallallahu alaihi wa a ƙarshen maganarta zahra salamullah alaiha ta faɗa musu irin musibin da za su sami wannan al'ummar bayan karkatan da magabatanta suka yi kuma ta ce musu su shirya wa gamuwa da bala'o'i daban-daban wa'anda shugabanninsu azzalumai wa'anda za su azabtar da su za su yi suwaida ɗan gaflata ya ce a lokacin da zahra salamun alaiha ta kammala maganarta sai matan suka fito suka je suka faɗa mazajensu sai suka zo wajen zahra salamun alaiha suna neman gafararta sai dai malaman tarihi ba su faɗa mana sunayen mata da suka faɗa mazajensu abin da zahra salamu alaiha ta faɗa musu ba wanda kuma ya tada hankalinsu har suka zo suna neman afuwa da kuma ba ta haƙuri kuma ba su faɗa mana mazaje daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa da suka je wajenta salamu alaiha suna gabatar da uzurinsu ba abin mamaki da wannan uzurin shine sun faɗa wa zahra salamu alaiha inda baban hassan ya bayyana mana al'amarin haka yake to da ba mu kulla wata bai'a da wani ba ga mai hankali wanda kuma ya karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman a ƙarshen rayuwarsa da kuma lokacin wafatinsa wannan ba uzuri ba ne saboda idan mun fara da alkur'ani mai girma ayoyin alkur'ani nawa ne suka sauka wa'anda suka tabbatar da cewa aliyu da shine wasi kuma halifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa shin ba su yi wa Ali da Abi Talib alaihi salam bai a Agadir ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce masu wanda ya ji ya isar da shi ga wanda bai ji ba tsakanin gadir da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk bai fi kwanaki saba'in ba wani tunatarwa ne suke son Ali da Abi Talib alaihi salam ya yi masu bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan uzurin bai karbu ba saboda isgili ne ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam bisa duk abin da suka gabatar masu kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don sun isar da wannan saƙon kamar yadda ya dace kuma kamar yadda ba wanda zai iya isar da shi fiye da yadda suka yi shi yasa zahra salamul alaihi ta ce masu su tashi su tafi su barta saboda sun yi kuskuren da ba za su taɓa gyaransa ba kuma ita ta sauke nauyin da ke kanta a hudubar da ta yi a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gaban Khalifa na farko. sun ji tana jayayya da shi amma kuma suka kasa yin komai banda haka suna nan a madina bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da kwanaki aka kama ali da abi talib alaihi salam da karfi aka fitar da shi daga gidansa aka kai shi masallaci aka ce masa ya yi bai'a ya ki hakan ya kuma kawo masu hujjoji wanda suke tabbatar da cewa haƙƙinsa ne suka kwace kuma shi ya fi cancanta su yi masa bai'a wannan an yi shi a gaban kowa tun farkon al'amarin amma sun kasa yin kome sun kasa tallafawa aliyu salam da kuma iyalan gidansa don dawo da al'amura kamar yadda suke banda haka a sanda suka yi wa khalifa na farko bai'a sun manta da cewa akwai wata bai'a a kansu a gadir wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya umarce su su yi wa halifansa na farko don haka bai da suka yi wa halifa na farko kwace ne suka yi wa Ali da Abi salam kwace wacce suka yi wa Ali da Abi salam a ranar 18 ga watan Zulhajjin shekara ta goma bayan hijira a wani wuri da ake kira Gadir tsakanin Makka da Madina. don haka ba yadda za a ce sun manta da duk wa'annan al'amura da suka faru a lokacin da suka bi wasu shugabanni ba iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki shine suna jin tsoron su warware bai da suka yi wa khalifa na farko amma ba sa jin tsoron sun warware bai da suka yi wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a gajer. ayoyin alkur'ani ne suka sauka a cikin suratul ma'ida inda allah ta'ala yake cewa ya kai manzon nan ka isa da abin da aka saukar maka daga ubangijinka to idan baka yi ba kamar baka isa da saƙonsa gaba ɗaya ba ne kuma allah zai kare ka daga mutane wannan ayar ce ta sauka sannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gadir ya yi huɗuba mai tsawo a cikin zafin rana ya ɗaga hannu ali ɗabi talib alaihissalam ya ce duk wanda ni shugabansa ne to Ali wannan shugabansa ne allah ka jibinci wanda ya jibinci al'amarinsa ka kuma tabar da wanda ya tabar da shi har zuwa ƙarshen hadisin gadir sannan bayansa an saukar da wasu ayoyin inda allah ta'ala yake cewa a yau ne na cika muku addininku na kuma kammala ni'mata a gare ku na kuma yarje maku musulunci ya zama addini banda haka ya kira duk waɗanda suke tare da shi a lokacin daga ciki hadda matansa suka yi wa ali da abi talib alaihissalam bai a matsayin shugaban muminai a bayansa duk tare da wannan sai ali da abi talib alaihissalam ya tunatar da su bayan wafatinsa kan cewa shine shugabansu bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro ya zuwa yanzu dai mun kawo muku hudubobin zahra salamu alai har guda uku wacce ta yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta farko da wacce ta yi wa matan muhajirun da ansar a gidanta da kuma wacce ta yi wa wasu mazaje daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka so ba ta haƙuri da gabatar da uzurinsu na nisantar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. mun bayyana isnadin hudubarta ta masallaci a farkon shirye-shiryenmu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin isnadin hudubar da ta yi wa matan ansaru da muhajirun bayan wacce ta yi a masallacin mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da farko akwai littafin ma'ani al-akhbar na shek baba waihi al wanda fatima diyar hussein alaihi salam ta ruwaito daga babanta imam hussein alaihissalam na biyu kuma daga umar dan aliyu ya ruwaito daga mahaifinsa aliyu dan abi talib alaihissalam na uku kuma sai tabrisi ya kawo cikin littafin ihtijaj daga suwaida dan gaflata sannan na hudu akwai sheikh tosi wanda ya ruwaito shi daga abdullahi dan abbas sai na biyar akwai ibnu abil hadid cikin sharhinsa na nahjul balaga sannan shida kuma akwai alama majalisi wanda ya kawo shi a cikin littafin biharul anwar wato juz'i na 43 banda wannan imam ali da abi talib a cikin tsawon rayuwarsa bayan Fatima manzan allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar wata dama ba ko fursa ba face ya tabbatar da hujja hujja da nassin alkur'ani ko hadisi ko na hankali wa'anda suke tabbatar da cewa khalifanci bayan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam haƙƙinsa ne wanda Allah ta'ala da manzonsa suka bashi yana yin haka duk da cewa ya san mutane da dama ba za su ansa kiransa ba sai dai yana yin haka ne don ya tabbatar da hujja a kansu ta yadda wa'annan hujjoji nasa salamullah alaihi za su isa ga wa'anda za su zo daga baya a cikin wannan al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam su amfana da su ko da wa'anda aka kafa hujjoji a kansu da shi ba su amfana da shi ba na biyu kuma imam ali ɗan abi talib alaihi salam shine khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa a bayan wafatinsa mutane sun bi shi ko kuma sun ƙi binsa kamar yadda yake aiko da annabawa zuwa ga al'ummunsu da suka shuɗe idan mutane sun ƙi su wannan ba zai sa allah ta'ala ya tuɓe rigar annabci daga wa'annan annabawa ba haka ma ali da abi talib alaihi shine wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an bi shi ko ba a bi shi ba wanda suka ki bin sa su ne suka yi asara masu sauraro a nan zamu mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu saka saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga. Wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da na Imam Aliyu alaihi salam wanda kuma jagorar haka musulunci a Najeriya Sheikh Yakub Ran Azuzaki yake fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu da ku baki ɗaya. Sai a kasance tare da mu. والعمل فاسلكه يا صاحب Idan masu ba su manta ba, a cikin shirin da ya gabata, Malam ya fara bayani dangane da matsayin shugabanci na wasici daga manzo. Shugabancin da ya ɗoro kan bin turbar annabawa, wanda haƙƙi na manzo ya fayyace mabiyansa matsayin jagorancin jama'a a bayansa, da yadda zai kasance da kuma hannun da zai kasance, ga malam da ci gaba da bayani. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب الأسر والزمان وأرواحنا له فدا تو منا ندي منا مغانا كان إمامة imamatul تو مغانا تبايا منشي baya mun مغانا إمامة الخاصة shiga دا مشيجيني hasa mafarkon magana kan sanin imamin zamani wanda yake wajibi ne a akan kowane mumin da nassin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa to kuma an kamanta nizamin addini da kamar yadda mukan ɗaura kamar tasbi masala wanda akan jera shi a ko a cikin zare ko abin da ya kama da tasbi kamar su irin su tsakiya ko irin wayannan da ya wanda akan zera a zare a haɗa shi a kulla ya zama zagayayye wanda in aka tsunka zaren zai zube ne kamar yadda a wani wuri a kawo magana ne ya cewa makanul kayi miminal al makanul nizami min hazam ya ma'uhu wa yadummu ainihin wato matsayin shi kamar shugaba kamar matsayin shi wannan zaren ne ga ainihin kwarorin ko tsakiya ko abin da ya kamata ka da akan zura din nan dai yawanci yake tattara shi mai shi shuri guda fa idan qada an nizamu tafarraq al hazar wa idan shi nizamin ya tsinke kamar zaren ke ne tsarki ya kai zance ko igiya ko da abin da ke rike da shi in ya tsinke to shi yayan za su watse thumma lam yajtami bi hadhafirihi abada sannan kuma in ya riga ya watse to da waya kuma a tattara su ya da a dawo da su da karfin su sun watse kenan kaga wato kenan matsayin jagora a al'amarin nizamin nan muhimmi ne ta yadda in ba shi ba ma nizamin kenan kawai don zai watse to akwai wayansu keɓantattun sufofi na imam wato wane ne imam din wannan daga koyarwan amirul mu'minin amma za mu ɗauki kaltoshi ne daga biharul anwar kawo su hususiya na liman za mu karanta wannan insha Allah a gurguje na farko yana cewa dole ne shi imam ya kasance shi yafi fi kowa duk mutane a zamaninsa sanin halas da haram na Allah ta'ala da duk abin da ya kowa sanin abin da mutane suke bukatuwa gare shi kuma sanin wannan ya zama ta yadda mutane za su bukatu ya zuwa gare shi kuma shi kuma shi bai bukatu ya zuwa gare su ba to na ɗaya kenan na biyu dole ya zama shi wannan limami ma'asumi ne daga dukkanin zunubai wato ainihin ba zai yiwu ya zama kenan kafansa ya goce ko ya kuskure a ansa ko ya rafkannuwa akan wani al'amari na addini ko na duniya ba na uku dole ya kasance shi mutum ne mai baiwa mai bayarwa wanda yake ainihin duk abin da yake hannunsa na dukiyoyin musulmi zai raba gama abotansu na hudu dole ya kasance shi kowa jaruntaka a fagen fama ko a dukkanin fagage har ta yadda mutane ba za su iya watsewa daga gare shi ba wato kamar su ga ci ko da za a tattaro za su ga cewa ai suna tare da wani rawan da za su ji tsoro ne shi shi fa kowa da kewa to zantutukan imam alaihi salam ya gazgata irin wa'annan sifofi wanda ka da sanu insha Allahu za mu gani a hudubobi daban-daban na amirul mumini matsayin jagorar wasici a cikin al'umma tamkar mai haskaka hanya ne zuwa ga shari'a da kuma bin ƙa'idodi da dokoki na Allah da Allah ya shimfiɗa. Hakan nan kuma akwai dokokin Ubangiji da suka shafi mutane baki ɗaya. Akwai waɗanda suka shafi masu jagoranci, domin kuwa nauyinsu ya fi na sauran mutane. Hakan nan yadda matsayinsu a wajen Allah zai iya fin na mutane, idan har suka kiyaye dokokinsa a cikin jagorantin nasu. Ga Malam da ci gaban bayanin waɗannan hudubomi na nina alaihi salam ka al misali a cikin ba ta ɗari da saba'in da ɗaya yana cewa ina haƙƙan nasu bi hadal amri a ƙawahum alaihi wa alamahum bi amrin lahi fihi fa in shagaba shagibin istutib fa in aba kutil wato wanda ya fi cancanta da wannan al'amari shine wanda ya fi su ƙarfi a kansa shugabanci kenan wanda ya fi dacewansu da shi shine wanda ya fi su ikon ya iya shugabanci wa alamuhum bi amrin lafi ya kuma fi su duk sanin al'amarin Allah a cikinsa wato su duk wannan al'umma ya zama shi ya fi su duk sanin al'amarin Allah a cikin gudanar da shugabanci fa in ba shagibin istotif in wani ya karkata ya zuwa ga lalacewa kenan sai a nemi yardar da shi wato dawo da shi bisa tafarki fa'in ba kotil in yaƙi a yaƙe shi to kuma a wani wuri amir mu yake cewa wannan hudu ba dare da saba'in da uku yake cewa ayyuhan nas inni wallahi ma a huffukum ala ta'atin illa wa asbiqukum ilaiha ya ku mutane ni wallahi ba na ƙarfafa maku gwiwa a kan ɗa'a in kwaɗaita da ku kan kuwa wannan ɗa'a face na riga ku a kanta. wala an hakum an ma'asiyatin illa wa atana ha qablakum anha kuma ba na hannun ku ga sabo sai face ni ma na hannu kafin ku gabarinta to kaga shugaba kenan wanda ainihin in yana umurtan mutane da da'a wani aiki na nagarta to dama ya riga su nesa ba kusa ba kuma za su yi masu kamo shi ba yana umarta mutane abin da ba yi ba ne abin da yake aikatawa wanda ma shi ne gaban su aka ya riga su ya tsere musu wallahi hadarin su amir mu wallahi la ahussukum ala illa wa asbiqukum ilaya. wallahi ba na kwadaitar da ku ga yin da'a face na riga ku na wuce ku akanta ni ne gaba fintin kyau akan aikin wannan da'a kun bana hana ku mummuna wannan bila sabo face dama na haɗu akai wato wannan shugaba kenan ba mai cewa ku yi abin da nake faɗa kar ku yi abin da nake aikata ba wannan ba shugaba ba wannan shaidani ne shugaba shine wanda ya misaltu da abin da yake cewa ayi ya kuma bar abin da yake cewa a bai ba zai yiwu ya zama yana shi aikata laifi ya ce ko su kada su yi ba kuma zai yiwu ya ce a wata da'an da shi ma baya da'an shi ne zai zama kyakkyawan misali na abin da yake umarni da shi wannan kuma shi ne ainihin yana cikin ainihin hasa'is na imam wadudin ya zama kuduwa ga mutane wato abin koyin mutane kamar yadda a bayan mun karanta cewa ya amiru yana cewa kowane ma'amumi yana da imami da yake koyi da shi to ma'ana kenan wato shi imami kuduwa ne ga mutane sannan kuma har wala an tsora ma imam rayuwa irin daidai da mafi rauni cikin raunana wannan hususiya ce ta a'imma wanda kamar da wani wuri za mu karanta ko ba mu karanta baya ba cewa akwai wanda ya kawo kuka ya zo amirul mu'mini ana ce masa ala bin ziyad alharifi ya ce ya amirul mu'mini ina kawo karan dan uwana asim bin ziyad ya ce me ya same shi ya ce ai ya sa a ba'a kuma ya kawarce wa duniya to sai amir ne kira shi ya ce alayyabi a kawo shi ya zo da shi sai ce masa kana tsammanin allah ta'ala zai haramta maka wannan tsayi ba ta amma kuma ya halatta ma wasu ne sai shi mutumin ce amir muni ba zan gane ba to ai kai ma kana rayuwa irin na rashi ya ce wai haka ai ba kamar kai ba ne ni shugaba ne wanda aka ɗora mini in rayu rayuwa kamar yadda mafi raunin mutane yake rayuwa to na ɗauko magana na ga lokaci ya ƙure mini insha Allah wadadi zan ɗora kan wannan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahiri oh Allah the almighty Allahu Allah protect me and guide me Allahu Allah to jama'a masu rare da wannan tarihi akan kalaman Aminu bin alayhi salam daga Sheikh Yakub Ibrahim Azazzaki jagoran hakan mutunci a Najeriya ne makawo ƙarshen shirin na yau godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Yakubu Azazzaki a madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu كلام إمام قاسم الخلد والنار علي كم حوى علي أمير المؤمنين فكم حوى له خطبة غراء كده كده إيرانيا بسم الله الرحمن الرحيم جاء ما سوراري السلام عليكم Barkan mu da warhaka da kuma sawa da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa wanda suka shafi wato kiɗe-kiɗe na adabi. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su jaɗin shirin. A yau shirin namu ya gaito muku Ahmad Islami ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran inda ya yi mana waƙa game da abin da ya shafi ɗabi'a. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su daɗin wannan shiri da za mu gabatar muku. Da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi, ga fili ga mai doki, ai saurari lafiya. شکر از خو اینم و بجرم توی همو آواتی جینم و بجرم و واسط پشت و پنج جینیم يا ربي مر قد نبينا باب الجار بعد جمرو حود لن قربان تو بعد لیتی نون و کوباران تو نهی تو ندکا عشقو این بر بدن خواه شمده و جیانی تو جان جنبی تو ریجانم نیم یه تو قدر و شوکت و شانم نیم و جان دست تی زی تو نبیم حقتی خواه را گریم امنم نیم بجان كوش كو قلاي آواتمي أستو عمرو جينو كاتو صاتمي يتبرتا ومكتن خورا قريب بابا تو شاوخي برزي يا قريب شعر وآوازيني شابري واتبر وآوازيني أو بري دل خوشی و امن باب جان تو چی ای سر بر زوشان ابزیمنی جان بی تو ریجان نیا یه تو قدر و شوکت و شان امنیه و به جان تی به هزی تو نبیم طاقتی خواه را گریم امنیم To madalla, kun saurari Ahmad Islami ne, wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran da ya waƙe mu inda ya ma ɗabi'a waƙa, da fatan masu saurari sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waƙa da ya mana. A madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala, ni ma madugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna muku fatan alkhairi sai dai kada sha'afa ana iya ci gaba da bibiyan shirye mu a shafukanmu na sada zumunta da kuma intanet wato www.tv1 ng اسم قوان سوقو ما تيري تويا كن بودي بدم تسيم بابوي شوي قولي كل مدى سوريم دارويم عم دار عم دار عم سلون سل بابوي شوي گوڵی کوڵمێدە سوڕێم داڕۆیم ئەم دایم رو ئەم دغم وكبير بول بول لازول فخام وتخام ليتودر ونزبوان وانا وشو سمعو رجل شو وسمبول لازول فخام وتخام ليتودر ونزبوان وانا وشو سمعو رجل شو وسمبول خيرني نرجسي شهلاي ألم أي تراي خانم لخوشی تو الان مقوم القابوی شوای گلی گل دستوریم دارویم ام دارم رو ام دار ام سلوم سلوم بابوي الشوي قولي كل ميدا سوريم دارويم أمدام رو أمدارم سلوم